me yasa ake fama da tsananin zafi baya ga ambaliyar ruwa da ake fama da ita a india da japan da kuma amurka akwai kuma zafin yanayi da ke kaiwa har kusan maki 50 a ma'aunin celsius a yankin afirka ta arewa kuma ana ci gaba da ganin hauhawar zafin zuwa mataki mafi yawa a tarihi masana yanayi kan ce ayyukan ɗan adam a doron ƙasa ne ke ƙara ɗumama yanayi da kuma rikita yanayin kaɗawar iska na shekara-shekara a india banda kwanan nan abin da ke faruwa kenan duk da yanayin laniniya wato wani nau'in yanayi da ke rage zafin gari lokacin na laniniya kadawar iska mai karfi kan baiwa ruwa mai sanyi damar dagowa zuwa saman teku a gabashin pacific amma yanzu ba haka lamarin yake ba el nino ya zo kuma mun ga akasin haka ya ƙara zafafa yanayin abin mamaki a lokacin el nino kogunan da ke gabashin pacific kan yi ɗumi wanda ke jawo zafi ko kuma lema fiye da yadda aka saba a sassan duniya kuma wannan shi ke ƙara zafafa yanayin da ake ciki da ƙara jawo damuwa saboda yanayin el ba zai kankama ba sai a farkon shekara mai zuwa kuma ba mamaki ya zo da ƙarin zafi